cikin shirin na nan sashen Hausa na BBC za ku ji cewa kafofin watsa labaran Lebanon sun ce an kashe wasu 'yan jarida a wani hari da Isra'ila ta kai ta sama a kudancin Lebanon din. isra'ila za ta aike da babban jami'in leken asirin ta zuwa Qatar a ranar Lahadi domin ƙoƙarin sake farfaɗo da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. yayin da hukumomin lafiya a najeriya ke cewa sama da mutum dubu guda ne suka mutu sakamakon kamuwa da cutar mashako masana lafiya na ci gaba da gargadi akan alamominta. zazzabi ciwon makogaro shine in ka haɗi abu sai ka rika jin zafi sannan kuma in an buɗe cikin bakin za ka ga kamar fata haka ko ko fari fari ko kuma ruwan toka toka wani lokacin kana iya ganin jini jiki ma haka nan tana ne jiki wajen da iska ke iya shiga duk To muna kuma tafa da rahoto akan al'adar nan ta zargin mutane da aikata maita wadda ke matukar haifar da illa ga rayuwar waɗanda ake zargi. dukkan waɗannan da ma wasu rahoton amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Sarki Charles ya buƙaci mahalarta taron koli na ƙasashe renon Ingila wato Commonwealth da su dage wajen koyon darasi daga abubuwan da suka faru a baya ba tare da ya yi magana kai tsaye kan batun diya ga waɗanda ƙasar ta bautar zamanin cinikin bayi ba. sarkin ya buƙaci wato ya ce lokaci ya yi da za a mai da hankali wajen nemo hanyoyin samar da daidaito mai ɗorewa a ƙasashen na commonwealth hamsin da shida waɗanda yawancinsu suke da alaƙa da tsohuwar daular birtaniya wasu shugabannin duniya a taron na samuwa sun shirya yin kwakwazo a kan rawar da birtaniyar ta taka a tarihin cinikin bayi da bautar da su a yankin tekun atlantika tare da neman biyan diya. shi ma Prime Minister birtaniyar Sakiya stama ya ce kamata ya mai da hankali kan kalubalen da ake fuskanta a yanzu na tattalin arziki da kuma sauyin yanayi um, ya ce mun amince da wannan batu kuma tuntuni ma an nemi afuwa a kai to amma ba abin mamaki ba ne wannan ya kasance ɗaya daga cikin batutuwan da za a yi ta magana a kansu a taron 'yar takarar shugabancin amurka ko kuma in ce 'yan takarar shugabancin amurka biyu kamala harris da donald trump sun gudanar da yakin neman zaɓe a jihohin da za su fi jan hankali domin neman goyon bayan jama'a a kwanakin ƙarshe gabanin zaben da za a yi ƙasa da makonni biyu masu zuwa dubban magoya bayan jam'iyyar kamala harris ta democrat ne suka yi da fifi a jihar georgia inda mawaƙi bruce springsteen ya cashe da kuma karfafa gwiwar mutane su fita su kada ƙuri'a tun yanzu bayan shi ma tsohon shugaban ƙasar barack obama ya yi nasa jawabin kafin kirjin bikin kamala harris a can jihar arizona kuwa mr trump ne ya yi kira ga al'ummar jihar da kuma nevada mai makwabtaka da ita da su tashi tsaye don kwato ƙasarsu yana mai alkawarin yin wajarar da miliyoyin bakin haure. Babban lauyan gwamnati a gundumar Los Angeles a Amurka ya ce za a sake yin shari'ar wasu matasa 'yan uwan juna biyu Eric da Lyle Menendez bayan kama su da laifin kisan iyayensu a shekarar 1989. Matakin dai na iya sawa a sake su bayan shafe shekaru talatin a daure. Georgian Coxon ya ce zarafi wato ya ce cin zarafin da mahaifinsu ke yi wa babban cikinsu tun yana raye shine babban dalilin ɗaukar wannan mataki na sake yin shari'ar. nan gaba a yau juma'a ne alkali zai yanke hukunci akan ko zai amince da shawarar da aka yanke ko kuwa kafin sanar da sabon hukunci daga bisani tun farko yan uwan sun ce sun harbe iyayen nasu ne saboda tsoron kada su kashe su don ɓoye irin cin zarafin da uban ke yi wa babban cikinsu eric duk shan labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na bbc kafofin watsa labaran lebanon sun ce an kashe wasu 'yan jarida biyu da wani mai sarrafa na'ura ɗaya a wani hari da isra'ila ta kai ta sama a kudancin lebanon ɗin rahotanni sun ce harin da aka kai ɗazu ɗazen nan da safe ya auka kan wani gida da ke hasbaya inda aka tanada a matsayin masaukin 'yan jarida kabar watsa labaran almayadin ta ce cikin waɗanda aka kashe ɗan har da mai ɗaukar hoto isra'ila bata ce ko kanzil game da lamarin ba To a wani labarin kuwa Isra'ilar ta ce za ta sake aiki da babban jami'in leƙen asirinta zuwa Qatar a ranar Lahadi jibi kenan domin ƙoƙarin sake farfaɗo da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Alnasaran David Bania zai gana da jami'an Amurka da Qatar. Babu tabbacin ko Hamas za ta halarta. sabon yunkurin diflomasiyyar na kokarin kawo ƙarshen fada da kuma ganin an sako sauran mutanen isra'ila da ke tsare a gaza ya zo ne bayan ziyarar da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai yankin wani jami'in hamas da ya magana bayan tattaunawa a birnin alkahira ya shaida wa manema labarai cewa a shirye kungiyar take ta daina fada da isra'ila idan aka amince da yarjejeniyar tsagaita wuta Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi maraba da shigar Masar cikin tattaunawar. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To sai kuma rahotanni kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar 'yan takarar shugabancin Amurka biyu Kamala Harris da Donald Trump sun gudanar da yakin neman zaɓe a jihohin da za su fi jan hankali domin neman goyon bayan jama'a a kwanakin ƙarshe gabanin zaben da hankalin duniya ya koma kansa ga rahoton Khalifa Shahudu Kaji. Bruce Springsteen ya sanar da dandazon magoya baya a yayin taron yakin neman zaben Kamala Harris a yayin taron yakin neman zaben yar takarar shugabancin amurka a karkashin jam'iyyar democrat kamala harris cewar shugaban kasar da zai girmama kundin tsarin mulkin kasar da kuma wanda ba zai zama barazana ga kasar tasa ba kaɗai yake goyon baya haka kuma ya ce yana goyon bayan shugaban kasar da zai kiyaye dokar kasar da kuma mika mulki cikin lumana wanda ba zai ringa kalubalantar 'yancin mata ba inda ya ce Kamala Harris ce kaɗai ke da waɗannan abubuwa kuma ita za su zaɓa. shi ma dai ɗan takarar shugaban ƙasar amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump na ci gaba da neman goyon bayan masu kaɗa ƙuri'a a kudu maso yammacin amurka musamman biyu daga cikin joyar bagardama na zaben amurka wato arizona da kuma nevada da yake jawabi ga magoya ba trump ya yi alkawarin mayar da miliyoyin 'yanci rani da ke zaune a ƙasar ba bisa ƙa'ida ba ƙasashen su sai dai kwararru na ganin wannan alkawari na trump na kama da abin nan da hausawa ke cewar da muguwar rawa gwamnatin tashi saboda irin dokoki da suka kalubalanci korar irin waɗannan mutane rahoton khalifa doka kenan to idan ko muka je najeriya cibiyar dakile cutuka masu yaduwa a najeriya wato ncdc ta ce kimanin mutum dubu da ɗaya ne suka mutu sakamakon kamuwa da cutar mashako daga watan mayun shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu zuwa yanzu a sassan kasar kana dubu ashirin da takwas suka kamu Dr. Muzammil Sani Gadanya babban jami'in kula da ayyukan dakile cutar mashakon a hukumar ta NCDC ya ce ana bin matakan duk da suka kamata domin gano waɗanda suka kamu da cutar da kuma yi masu magani. Ga abin da ya shaidawa Abdulsalam Ibrahim Ahmed. shi ma shago yana cikin wasu cututtuka da muke cewa a vaccine preventable disease cewa akwai rigakafi na magani da yaka iya sa mutum Allah ya da ba zai samu wannan cuta ba. To yawanci idan an samu wani akasi na yin wannan shi rigakafi din wanda sati shida sati goma da sha hudu da haihuwa shi ne sai ka ga a gaba matsaloli haka sai su fita mutum ya yaro ko yarinya duka zazzabi da agalawa ko kuma ciwon makogaro haka da kuma yawan zubar da yawu sai kumburi na wuya wanda shi ne yake zuwa ta daga karshe karshe amma abu muhimmi shi ne yawanci a yin baki din za ka ga kamar ko wani kamar wani wani fata haka zan ce ko wata wani abu kamar koko haka ya nani a cikin wajen da iska take wucewa. Shin ya alamomin ita wannan cuta suke? Alamomin cutan sun haɗa da shi zazzabi bayan zazzabi akwai magana kuma shi agalawa ɗin ko kuma sautro da ake ce da turanci kuma ciwo makogaro na hausa so shi ne ka haɗi abu sai ka rika jin zafi sannan kuma in an buɗe cikin bakin sai ana ganin wannan abu da nake magana da za ka ga kamar wani wata kamar fata haka ko ko fari fari ko kuma ruwan toka toka wani lokacin kana iya ganin jini jiki ma nan tana ne jiki wajen da iska ke iya shiga so yawanci aka ce ka wani lokacin tana iya hana iska ɗin ta wuce sosai sai ta kawo wani kamar ah, mashkila wajen wucewa iska. To likita wani hali ake ciki game da ita wannan cuta a Najeriya yanzu? daga yanda muka fara zuwa yanzu ya rabu sosai saboda tun da abin ya fara a ncdc tare da sauran ma'aikatan gwamnati a jihohi da kuma gwamnatin tarayya tare da partners kamar su who da msf da nigeria red cross sun yi kokarin tabbatar da cewa an haɗa karfi da ƙarfi wajen tabbatar da dagile yaduwar cutar so an yi abubuwa da yawa so in ka haɗa wannan shekarar da waccan shekarar bara za ka ga cewa gaskiya akwai ci gaba sosai da aka samu to kuma ana cewa cutar ta halaka mutane da dama tun daga lokacin da outbreaking ya fara daga watan mayu na 2020 zuwa yanzu za ka ga cewa ya kai kamar cin dubu ɗaya da ɗari ɗaya haka da wasu abubuwa a kai. To kuma me kuke game da ƙoƙarin dakile yawan masu kamuwa da kuma mutuwa a sakamakon ita wannan cuta? tun kafin wannan cuta na mashaƙo ya zo Najeriya ma an shirya sai ka ga cewa an samu ci gaba sosai to ko da ta zo kuma tare da jihohi da an yi abin da wajen making sure cewa an yi mitin target din da ya kamata a yi. Dokta Muzammil Sani gadon yake nan babban jami'in yaƙi da cutar mashako a hukumar dakile cutuka masu yaduwa ta Najeriya wato NCDC. ta wani al'amari da ke janyo mutuwar mutane a najeriya kuma shine na rashin tsaro gwamnan jihar katsina a najeriya ya ce kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu a kiraye-kirayen da yake yi wa jama'a musamman a jiharsa na su tashi su fara kare kansu daga 'yan bindiga Dr. Dukko wato Dukko Umar Radda ya ce yanzu haka akwai garuruwa da dama a jihar sa inda 'yan bindiga ba su isa su shiga ba sakamakon matakan kare kai da mazaunan suka ɗauka. ya bayyana hakan ne a hirarsu da rabi'atu kabir rinka inda ya fara da yin ƙarin haske kan dalilansa na yin wannan kira Abin da muke faɗa ba muna faɗan cewa mutane su tashi su ɗauki makamai ko su kare a da muke faɗa shine a jami'an tsaron da gare mu a najeriya jami'an tsaro ne wa'anda ba su isa su iya kare al'umma ba Abin da muka kira ga al'umma shine matasan su su ba mu su mu horar da su mu ba su abubuwan da za su fara iya ba da tsaro ga kawunan su kahin jami'an tsaro su iya kawo inda suke sannan kuma mu ba su training wanda ya kamata mu ba su wanda idan suna da irin wannan training din za su iya yin haɓasa kahin jami'an tsaro su zo yanzu wannan abu ai ya kwalliyar ta cimma kudin sabulu saboda yanzu akwai garuruwa da dama da mutanen nan ba su iya shiga saboda matakan da al'umma suka ɗauka abin da ke da takaici shine za ka je ka iske garin da ke da mutum ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyu yaran nan sun shiga su uku ko hudu da bindiga ɗaya ko bindiga biyu sun harsuna dukkan mutanen da ke cikin garin nan. amma idan aka jiyo gwamnatoci suna faɗin irin mutane su tashi su kare kansu shin baka ganin wannan wata gazawa ce daga bangaren gwamnatoci. ato abin da dai muka faɗa tun farko ba mu bada shi a boye ba mun faɗa cewa jami'an tsaron da ke najeriya sun yi karancin da za su iya bada tsaron da ya kamata su bada wannan shine dalilin da ya sa a jihar katsina da muka hau gwamnati muka kafa katsina community watch muka ga mu ɗauki matasa mu horar da su mu ba su kayan aiki su tallafa ma jami'an tsaron da ke akwai to amma waɗannan jami'an tsaron naku na jihohi da kuka ɗauka wasu rahotanni na cewa sukan ci zarafin al'ummar da suke tare da su misali zaka ga ko suna shari'a a wasu wurare ko su je su ɗauki mutum ba tare da bin matakin shari'a ba su yanke masa hukunci. to mu dai a jihar katsina mun shirya ka'idoji akwai doka da ke gaidin su so duk abin da ake yi bisa doka ake yi amma dama rahoto na cin zarafi ai ba ga jami'an mu ya ka fara shi an yi ma sojoji an yi ma 'yan sanda kuma abin da za mu lura ai aikin nan al'umma ne ke yanzu. Babu wasu matakai da za ku ɗauka wajen ganin kila ko a bincike su a ga ko akwai wannan zarge-zargen su zama gaske. Mu dai duk inda aka ce mamu wani ya yi wani abu to muna bincika. Yanzu haka maganar da muke yi akwai jami'inmu wanda muka kama saboda wani laifi da ya yana can zai fuskanci shari'a su ana abubuwan ana yin su duk inda aka kama ana ɗaukan mataki amma inda ba a kama ba kuma zargi ne kuma ba ka rasa shi wannan yakin da muke yi kana yakar ɗan ta'adda shi ma yana ka. gwamnan jihar katsina dr duka umar da kenan a hirarsa da rabi'atu kabir rinka To zaka a Najeriya agogo na cewa karfe takwas ne saura minti goma sha shida haka abin yake a jamhuriyar Nijar Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba a cikin shirin muna tafa da labaran kasuwanci har ma da na wasanni. tsohuwar al'adar nan ta zargin mutane da maita na matukar haifar da illa ga rayuwar waɗanda aka zarga inda ake nesanta su daga cikin jama'a wani lokacin su rasa aikin yi har ma takan kai ga cutar da lafiyarsu wakilin bbc jonathan griffin ya yi tattaki don ganawa da dr leo igwe wani mai amfani da shafukan sada zumunta wajen gano irin mutanen da aka zarga da maitar don ba su taimako ga rahotonsa wakilin bbc ya ce na tafiya har zuwa birnin lancaster da ke arewa maso yammacin ingila domin yin magana da wani dan najeriya da ke halarta wani taro inda yake gabatar da jawabi game da lamarin da ya shafi maita da kare haƙƙin na adam yakan kuma taimakawa irin waɗannan mutane wannan damuwar ta fi ƙarfi na ba zan iya ci gaba da haka ba ba na aiki yanzu ina roƙon samun aiki sun riga sun ɓata min suna wannan muryar ne kace daga asaba wata mata da ta rasa mijinta da ta ji al'ummar ta da ke kudu maso gabashin Najeriya sun kore ta bayan an zarge ta da maita. An zargi cewa tana amfani da sihirin maita wajen kisan mutane abin da ya sanar da rugujewar kasuwancinta har ma an sanar da mu sun yi mata duka har sai da ta suma. Dr. Leo Igwe ya ce shi ma an tura masa bidiyon ne ka tana kwance tana murgina a fako ba tare da mai kai mata agaji ba kuma ya ce zai taimake ta yakan taimaka mutane da dama ta hanyar ƙungiyarsa mai fafutukar kare waɗanda ake zargi da aikata maita ya kuma fi karkata ga Najeriya. Najeriya duk da sa kan kai har zuwa wasu kasashen duniya ba. There is actually nothing that could make me refrain or stop from intervening. A gaskiya babu wani abin da zai hana ni shiga tsakani. Abin da na fahimta shi ne ya zama wajibi in motsa don ganin an dora su akan hanya. to step forward and try to provide leadership. A Najeriya, kamar sauran sassan duniya, har yanzu akwai fargaba game da lamarin da ya shafi maita. Mutanen da aka zarga da wannan ɗabi'a kan shiga damuwa, har ma su kan haukace ko su samu wata na ƙasa a jikinsu. A dokar Najeriya, babban laifi ne zargin wani da yin maita ko amfani da sihiri don ya cutar da wani. Akan ɗaure wanda aka samu da laifi har na tsawon shekaru biyu. A shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya ma, hukumar da ke kare haƙƙin na Adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar da wani ƙuduri inda ta yi Allah wadai da laifukan cin cin zarafi da sunan maita amma duk da haka ana cigaba da aikata waɗannan zarge-zarge a wuraren kamar yadda aka zargi Levinas wani ɗan asalin kudancin Najeriya. Tun lokacin da aka haife ni ban san komai game da maita ba. A ranar tara ga watan Mayu, matasan ƙauyenmu suka yi tururuwa zuwa gidana, inda suka zo da matar nan mai zargi na da maita. Suna cewa wai har na yi wa wani mutum ɗan ƙasar Vietnam siri. Livinus mai shekaru 72 da haihuwa bayan rikicin wani fili tsakanin sa makwabtansa abubuwa sun taɓarɓare inda suke zargin cewa shi maye ne. Matasan suka yi ta zagi na, har ma suka yi kusan mayar da ni tsirara. An watsa abin a shafukan sada zumunta. Na ma tuna yadda matasan suka ɗauki hotuna suka watsa shi a kafar intanet. Mutane da dama ne suka gan shi. Mutumin da ake zargin yayin sihiri ɗa ne ga wani yayansa. An zargi Libanus da amfani da sihiri domin kashe yaron. Ana haka wani aminin Liu ya tura masa labarin ta kafar Facebook da ya ba shi damar tuntuɓar Libanus har ma ya taimake shi da kuɗaɗen da zai sayi tufafin sakawa domin ya zama daidai da jama'a. What happens is that when people are accused, they withdraw. Galibin abin da ke faruwa idan har an zargi mutane da aikata wani abu ba daidai ba, sukan sallama jikinsu kuma ya mutu ga duk lamarin da ya shafi hulɗa da jama'a amma abin da muke karfafa musu gwiwa a kai shine bayyana damuwarsu su saka sutura yadda ya dace su kuma nuna cewa akwai mutane da ke ba su kulawa sannan akwai mutanen da ke yarda da su leo dai bai yadda tunanin da ake yi cewa lamarin da ya shafi maita wai al'ada ce da ta fito daga nahiyar Afirka ba kuma abu ne da bai kamata a yi sakaci da shi ba Toge da Zubairu Ahmad da fassarar rahoton Jonathan Griffins. To yanzu kuma sai labaran kasuwanci da na tattalin arziki tare da Bilkisu Babangida. gida. Hasashen asusun bada lamuni na duniya a IMF ya nuna cewa tattalin arzikin Najeriya wanda aka saka matsayinsa mafi girma a nahiyar Afirka a shekarar 2022 na shirin komawa kasa zuwa mataki na hudu a cikin wannan shekarar bayan yawan faɗo darajar naira. IMF din ya kara da cewa Afirka ta kudu za ta ci gaba da kasancewa ta ɗaya mafi karfin tattalin arziki a nahiyar a yayin da ake sa ran kasar Masar za ta sake karɓe kambunta a shekarar 2027. Cinikin goro a birnin Tamale da ke yankin arewacin kasar Ghana na fuskantar babban kalubale wuya a yayin da karancinsa da kuma tashin goron zaben farashin nasa ke yin barazana wa 'yan kasuwa da kuma masu sayan goron. cinikin goron dai babbar hanyar samun kudaden shiga ce a yankin da yanzu ke taɓarɓarewa wanda masana ke cewa na da nasaba da yawan dogaro da shigar da shi cikin kasar da kuma faduwar darajar cd na kasar ta ghana asusun ba da lamuni na duniya imf ya gargadi kasashen duniya da su guji yakin kasuwancin duniya asusun ya shaida wa bbc cewa tattalin arzikin duniya ka iya samun koma baya zuwa girman yanayin idan aka kwatanta tattalin arzikin kasashen faransa da jamus wuri guda muddin aka samu yakin kasuwanci tsakanin manyan kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya hakan da yana zuwa ne gabanin yiwuwar sake zaben tsohon shugaban amurka donald trump wanda ke shirin bulo da harajin bai daya na kashi ashirin bisa ɗari na shigar da kaya kasar a yayin da kungiyar tarayyar turai ta riga ta shirya mayar da martani muddin amurka ta aiwatar da sabon tsarin biyan harajin bangaren kayayyakin da kasar saudi arabia ke fitarwa waje da ba na albarkatun man fetur ba ya samu bunkasa da kashi bakwai da digo biyar bisa ɗari a cikin watan agusta inda ya kai riyal biliyan ashirin da bakwai da miliyan hamsin da biyu ko dala biliyan bakwai da miliyan 33 idan aka kwatanta da watan Agustan shekarar da ta gabata a cewar bayanan hukumar lura da kididdiga ta kasar Dastat. Hakan dai na nuni da yunkurin nan na shirin Vision 2013 wanda ke da burin rage dogaro da kudaden shigar da kasar ta Saudi ke samu daga danyen mai. Rage da Bilkisu gida ta wani batu da ke janyo wa harkokin kasuwanci a Najeriya na kasu shine na katsewa wutar lantarki ga wannan sanarwa. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. Najeriya sun sake tsintar kansu cikin wani yanayi na matsanancin wahalar rashin lantarki inda babban layin wuta ke lalacewa akai-akai al'amarin da ke jefa 'yan kasar musamman yankin arewa cikin duhu na tsawon kwanaki. Tamkar ma babu wuta a Najeriya sai dai ka ta ganin eh, falwayoyi da wayanin suna a kan hanya amma ka ga wuta to ka tabbata cewar janareta ne mutane suka tada ko kuma sola ce. Wannan al'amari ya kassara harkokin kasuwanci da haifar da asarar kayayyaki musamman sana'o'i da harkokin da ba sa yiwa sai da lantarki. Musamman wani lokaci ma na zafi in ana mu'amala ta asibiti da ku da kuke aiki da kuma marasa lafiya da kuma wanda suke zuwa dubiya gaskiya abu ne da yana cikin kwandishin inda ya kamata a ce akwai wannan wuta. Shin ya wannan matsalar ta shafe ku sai yaushe 'yan Najeriya za su daina kuka rashin lantarki da ko da kuɗin ka sai da rabo me gwamnati ke yi domin wadata 'yan ƙasar ko kawo al'ummar ta sauki waɗannan kaɗan ne daga cikin batutuwan da muke fatan tattaunawa a filin mu na ra'ayi riga na wannan makon. To da maraicin yau Juma'a za mu kawo muku wannan shiri masu sha'awar shiga sai ku aiko mana da sakonninku a Hausa at bbc.co.uk yanzu kuma sai cikakkun labaran wasanni tare da Buhari Muhammad Fage. A wasannin mako na sha ɗaya a gasar La Liga a gobe Asabar ne za a yi fafatawa El Clasico tsakanin Real Madrid da kuma Barcelona wanda za a yi a Santiago. Real Madrid ta ci Barcelona sau hudu a haduwar da suka yi a baya a duka gasanni. Idan suka ci wannan El Clasico zai zama sau biyar kenan a jere. Rabon da ayuwa Barcelona hakan tun shekara hamsin da tara baya. Barcelona ta buga wasanni ashirin da shida ba tare da ta yi ras ba. Ta ci ashirin da ɗaya ta yi rashin nasara biyar tun daga watan Maris. duka kungiyoyin sun nuna bajinta a gasar zakarun turai da aka fafata a tsakiyar mako ko yaya magoya bayan real madrid ke kallon wasan kan lura a wasannin baya da aka yi na el clasico a la liga baki daya madrid ne suka yi nasara kuma daga wannan wasan da za a yi point din madrid da na barcelona zai zama kan kankan iri daya so kiran da zan yi wa fans fansin barcelona shine sai dai su ya guri mai guri ya zo dola mai tabarma ya nade a yanayin yanda ba su suka taka wasa za su yi tunanin za su yi kokari to amma shi wasan kusan kowa in yana fom matsalar da ake samu shine duk side din da za a ci za a ci shi da yawa to ni gaskiya gani na wasan zai kaya madrid tana da nasara wasu magoya bayan barcelona su ma sun bayyana ra'ayoyinsu mu yan barcelona muna cikin farin ciki da kwanciyar hankali ganin yadda muke taka leda bana mun zama mawucin kan dutse da babban fito ba ce da muka shirya saboda haka real madrid su shirya muna da ne da gamsuwa na cewa in Allah yadda za mu cinye kungiyar kwallon kafa ta Madrid da akalla rata ta kwallon guda uku. Dangane da wasanmu da Real Madrid na gaba muna fatan ma kungiyar mu nasara. Bayan haka muna da yara masu jini a jika kuma insha Allahu nasara tana tare da mu. Dama mun saba cin su so insha Allahu muna tunanin babu wani abu kawai za mu ci gaba daga inda muka tsaya ne. Mai tsaron ragar Real Madrid tibo kotuwa ba zai buga wasan El Clasico da za su fafata da Barcelona ba a ranar Asabar saboda raunin da ya ji a kafarsa ta hagu. Raunin zai sa ɗan wasan ya jinya ta tsawon makonni uku zuwa hudu. ɗan wasan ya ji rauni ne tun a wasan hamayya na Atletico da aka yi a watan Satumba. Amma shi ne ya kama raga a wasan da Madrid ta doke Dortmund biyar da biyu. A gefe guda kuma ɗan ƙasar Brazil Rodri shi ma ba zai buga wasan ba sakamakon raunin da ya ji a fafatawa zakarun Turai ta ranar Talata. An yi canjin ɗan wasan ne a minti 85 kuma za a yi masa gwaji domin gano girman jinyar da zai yi. A ranar Litinin mai zuwa ne za a bikin ba da kyautar gwarazan kwallon kafa ta duniya ta Balando a 2024. Za a yi bikin ne a birnin Paris na Faransa kamar yadda aka saba. wannan ne karo na 68 da za a yi bikin wanda mujallar france football ke shiryawa kowace shekara tun daga 1956 dan wasan real madrid vinicius shi ke kan gaba da zai iya lashe wannan kyauta a karan farko mai shekara 24 ya ci kwallo 24 ya bayar da sha 11 an ci a duka gasanni a bara yayin da ya taimaka Real Madrid ta lashe La Liga da kuma Champions League karo na goma sha biyar a tarihi. dan wasan manchester city rodri shi ke wa vinicius mai shekara 28 ɗin ya taimakawa city ta lashe premier a bara karo na hudu a jere kuma shine dan wasan da ya fi kowanne kokari a gasar euro 2024 da spaniya ta cinye ingila a wasan karshe a watan yuni ko yaya masana kwallon kafa ke kallon cancantar su a wannan gasar ga salisu musa jegus abin da ya faru a tsakanin rodri da kuma shi vinicius na cewa za su tsaya a matsayin takarar gwarazan yan wasa wani abu ne da za a iya cewa sabo da zai sauya fasalin tunani na harkokin wasan kwallon kafan ba tsakanin yan wasan kawai ba a duniya baki da Hukumar kwallon kafa ta Afirka Cup ta ce za a gabatar da bikin kyautar gwarazan Afirka ta 2024 a birnin Marrakesh na Morocco. An tsara gudanar da bikin ne a ranar 16 ga watan Disamba 2024. cikin wani sako da ta wallafa a shafinta na X. kaf ta sanar da cewa lokaci ya sake zagayowa wannan ne karo na biyu a jere da ake gudanar da bikin a birnin marrakesh karo na uku a maroko dan wasan najeriya victor osimhen da takwararsa aziza tashola ne ke rike da kyautar ta bangaren maza da mata yan wasa goma da aka fitar da sunayensu da za su yi takara sun hada da amin gori na ƙasa algeria edmond tapsop na burkina faso simon adingra na cote d'ivoire imbamba daga dr congo sahu gracie daga guinea Ashraf Hakimi da Sufyan Rahimi daga Morocco, Ademola Lukman da William Trussard Ekon daga Najeriya, sai Ronin William daga South Africa. Tsohon kocin Manchester City Roberto Mancini ya ci yarjejeniyar raba gari da hukumar kwallon kafa ta Saudiya kan ajiye aikin horas da tawagar ta Saudiyan. Mancini mai shekara 59 ya fuskanci koma baya a daidai lokacin da yake aikin horarwar wadda ya fara a watan Agustan 2023 bayan ya ajiye aikin Italiya. a wasan saudiya na farko a gasar cin kofin asiya a watan janairu ya ajiye wasu manyan 'yan wasa guda uku saboda zargin suna da wasannin da suke son bugawa tsohon kyaftin ɗin tawagar salman alfajir da sultan algannam sai kuma mai tsaron raga da waf al'akidi dukkansu sun musanta wannan ikirari a fagen tennis kuwa novak djokovic ya fice daga gasar paris master da za a fara a makon gobe wanda watakila ita ce gasar da zai fafata ta ƙarshe a 2024 mai shekara ta 37 shi ke rike da kambun gasar da ya lashe sau 40 a tarihi ga kuma Grand Slam 24 da ya lashe duka baki daya. To a gaida Buhari Muhammad fage da cikakkun labaran wasanni tuma sauro sai ku leka shafinmu na intanet bbchausa.com inda babban labarin muke cewa jama'a sun fara tashi tsaye don kare kansu daga 'yan bindiga in ji gwamnan Katsina akwai kuma labarin wasanni mai taken Haaland na son koma Real Madrid yayin da shi kuma Zigzi zai iya barin Manchester United akwai kuma dalilai hudu da ke sa 'yan Najeriya tsoron mayar da motocinsu masu amfani da iskar gas. To da haka ne muka zo ga karshen. shirin namu na yanzu a madadin wanda ya tsara shi khalifa shehu kaji da launu suleiman da ya haɗa mana sauti imam saleh ke muku sallama daga nan sashen hausa na bbc